Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Hafiz Muhammad Hafiz Babalde da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yanar yau Juma'a 28 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. bayan an saurari labaran duniya za a ji cewa hukumar 'yan sandan najeriya ta ɗau matakan ladabtarwa akan wasu manyan jami'an ta muna kuma da rahoto sannan muna ɗauke da rahoto na musamman akan irin yunkurin da hukumar kidayar najeriya take yi domin wayar da kan al'umma a game da mahimmancin aikin kidaya kamar kowace ranar juma'a muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda ni aisha mu'azu zan gabatar amma yanzu ga hafiz da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi da kaiwa ya kashe sojoji 33 a gabashin kasar Burkina Faso a jiya Alhamis kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana. Wani bayanin rundunar sojin na cewa wata tawagar sojoji ce ta yi kicibis da abin da ya kira haɗaɗɗe kuma gagarumin hari a yankin gabashin kasar wanda kuma yi sanadin raunata sojoji sha biyu. sanarwar ta kara da cewa sojoji sun kashe akalla 'yan ta'adda arba'in kafin isuwar karin jami'an tsaro a lokacin da ake gwabza ga zaman fada rinnar ta ce an kwashe sojoji da suka jikkata kuma jami'an kiwon lafiya na kula da su kasar pakistan ta faɗa jiya alhamis cewa za ta sayi ɗanyen man rasha mai rahusa da amincewa amurka kuma ana sa ran jirgin jigilar man na farko zai iso ƙasar nan ba da jimawa ba mashud khan jakadan pakistan a amurka ya bayyana haka a wani taro da cibiyar wilson center ta kudancin asiya ta shirya kan makomar dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu a birnin washington mun ba da oda na sayan man rasha kuma an yi hakan ne tare da tuntubar gwamnatin amurka babu wani rashin fahimta tsakanin washington da islamabad kan wannan ji kan babban jami'in diplomasiyar yana mayar da martani ne kan hasashen da aka yi cewa sayan makamashin na iya lalata dangantakar pakistan da amurka labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rasha ta faɗa jiya alhamis cewa za ta hana ziyarar da ofishin jakadanci zai kai ma ɗan jarida amurka evan gashkovich da ake tsare da shi a matsayin ramuwar gayya saboda kin bada biza ga 'yan jaridar rasha da dama da amurka ta yi ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya koka a ƙarshen makon da ya gabata cewa amurka ta hana 'yan jaridar rasha biza da suka shirya tafiya tare da shi zuwa hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na amurka a martanin ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗa jiya alhamis cewa an sanar da ofishin jakadancin amurka cewa an yi watsi da buƙatar da ya gabatar ta kai ziyara a matakin jakadanci a ranar 11 ga watan mayu mai zuwa ga ɗan ƙasa amurka gashkovich wanda ake tsare da shi kan zargin leken asiri. ba da jimawa ba hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan ga rahotonmu na farko hukumar da ke kula da ayyukan 'yan sanda a najeriya police service commission ta kore wasu manyan 'yan sanda wato jami'an 'yan sandan kasar to wai me ya yi zafi haka Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Maina kaina daga Abuja. Kakakin hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya, Ikechukwu Ani, ya bayyana cewar manyan 'yan sanda masu mukamin ASP ne aka kora daga bakin aiki guda uku. Kana aka rage mukamai a wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda da wani babban sufurtanda da kuma wasu sufurtanda guda biyu, kana da wani mataimakin sufurtanda guda ɗaya. Bugu da ƙari, hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya ta kuma ja kunnan ƙarin wasu manyan 'yan sanda guda ashirin bisa laifuka daban-daban da aka same su da su. Wannan shine mataki na farko da sabon shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya, Dr. Solomon Arashe ya ɗauka tun bayan lokacin da aka naɗa shi. Hukumar kazalika ta kuma ɗau matakan ladabtarwa daban-daban akan ƙarin wasu manyan jami'an 'yan sanda masu yawan gaske domin ƙara sassaita ayyukan 'yan sanda a Najeriya. CP Muhammad Wakili tsohon kwamishinan 'yan sanda ne a Najeriya. Wannan ne yana da daidai ne domin gaba ɗaya abun da ake bukata shine gaskiya da adalci haƙƙi a bashi haƙƙi to ba duk ranar da ba a fidda haƙƙin mutane to ranar shine ake samun matsaloli matsaloli da suke dorewa suke dawowa suke abun damuwa ga jama'a tuni kuma kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke mara balale da wannan mataki na sabon shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda kamar yadda shugaban kungiyar rundunar adalci a shiyar arewa maso gabashin najeriya malam zakari adamu ke shaida min hukumar kula da aikin 'yan sanda an dade ana kai mata korafi gaba da abin da 'yan sanda suke a al'ummar najeriya wanda kuma take haƙƙi ne wanda ya yi munin gaske kuma ba abu abin da ta yi kuma babu abin da take da niyya ta yi sai yanzu aka waye gari aka ce yau hukumar kula da 'yan sanda ta ɗauki matakin korar wa'ansu da hukunta wa'insu da ainihin jan kunne a wa'ansu to kaga abu ne wanda ya kamata a ce an yaba wannan abu wannan abu za mu faɗa dai abu ne wanda muke ganin sa wanda tun da ɗaya muke so a yi shi kuma sai yanzu Allah ya kawo lokacin da ya kamata a yi shi kuma kai wato abin da yake faruwa a Najeriya a yanzu abu ne wanda ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raduna. yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan mataki zai yi domin ƙara sassaita ayyukan 'yan sanda a najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria An gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoto yanzu ga Hafiz ya dawo da kashin labaran na biyu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga kasashe makwabtan Sudan da su buɗe iyakokinsu ga mutanen da ke gujewa faɗan da ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu da ya wuce. Tun lokacin da faɗan ya ɓarke tsakanin sojojin Sudan da dakarun 'yan sa kai na RSF ranar 15 ga watan Afrilu. dubin dubatar 'yan sudan aka tilasta wa barin gidajensu saboda fargaba abin da ka faru da rayukansu shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar dinkin duniya filippo grandi yayi yi na'am da kiraye-kiraye da babban sakatar majalisar dinkin duniya ya yi na daina tashe-tashen hankulan nan take kuma dukkan bangarorin sun fara su fara ƙoƙarin samar da zaman lafiya mai ma'ana. Grandi ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa ana buƙatar hakan cikin gaggawa don hana wata babbar matsala ta 'yan gudun hijira da ka iya ƙara dagula zaman lafiya a yankin mai rauni. Daga ƙarshe, ƙasar Mali da makwabciyarta Algeria a jiya Alhamis sun ce suna son su farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin Bamako da 'yan tawayen arewacin Mali wanda a yau ke cikin rudani lamarin da ke kara janyo fargabar yiwuwar sake barkewar rikici. Yarjejeniyar na da nufin kwantar da tarzoma a yankin wanda ya barke da tashin hankali a shekarar 2012 lokacin da 'yan kabilar Abzinawa suka tayar da kayar baya ga gwamnatin kasar. Mayaka masu ikirarin jihadi sun shiga boran kuma daga baya suka danna zuwa tsakiyar mali nijar da burkina faso a wannan tayar da kayar bayan inda suka kashe dubban mutane a fadin yankin tare da tilasta wa miliyoyin mutane barin gidajensu da Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kai tsaye yanzu kuma sai rahoto na musamman akan wayar da kan al'umma game da mahimmancin kidayar al'umma da najeriya take shigin gudanarwa wanda zainab babaji ta yi nazari a kai Hukumar kidaya ta kasa ta ce za ta yi amfani da na'urori na zamani don yin kidayar jama'a don samun sahihin sakamako. Kwamishinan hukumar kidaya ta kasa a jihar Plateau, Madam Cecilia Dapuet, ta ce hukumar ta shirya tsaf don yin kidayar a farkon watan gobe. E, method da za ya dan bambanta da na da da ana tambaya abu ana rubuta to ko an yi rubutun ba rubuta daidai ba ba wanda zai tabbatar yawwa to amma na'uran da muke da shi yanzu muna ce digital a kwamfuta kenan yadda mutane a kwamfuta to kin gan wannan yadda a ce mutum zai je ya yi wani abu don ya lalatar da shi yana da ɗan wuya so wannan ne muna so mu gwada a wannan lokaci to kuma mun ba da tabbaci ma mutane cewa za mu yi kokari domin yadda census din ya dade ba mu yi ba yanzu wajen kusan shekaru goma sha bakwai da ba a yi ba to so muna so a tabbatar an yi shi da kyau sosai an yi shi daidai ba za a ba da da daman da mutane za su kai kuka ko a'a ba a yi musu nan ba ba a yi ba kamar yadda an saba ana yi in an yi eh, kidaya. ko al'ummar da ke karkara sun sami isasshen wayarwa kan muhimmancin kidayar kuwa alhaji muhammadu yaro daga kwa a karamar hukumar kwamfan a jihar filato ya yi tsokaci da gaskiya wayarwa da kai wayansu sun samu wayansu ba samu ba don ba wayar da kan mutane su sai da inda ya kamata mutane su gamsu da wannan lamari ba. Yana bukatan gwamnati kamun ta fara ta sake wayar da kan mutane mahimmancin wannan gidayar za a yi. Akwai tambayoyi da yawa waɗanda za a yi ma mutane. Kana ga kamar mutane suna da za su ba da gudunmawarsu ko kuma goyon bayansu wajen wannan aikin? Eh to ni dai ya kamata mutane su ba da gudunmawarsu zuwa wannan aiki don gwamnati ta san cewa mutane da suke kasanta a wannan shekaru da kidaya sun kama adadi kaza idan suna gwamnati kuwa san cewa idan za su yi budget a ƙasa san cewa akwai al'ummanta mai adadi kaza. Mr. Mark Amani wani ɗan gwagwarmaya a Najeriya ya bayyana fargabansa ne kan cire batun addini da ƙabila a jadawalin tambayoyin da jama'a za su amsa yayin yin ƙidayar. Tsarin da aka ce an fito da shi daga sunan mutum shi kenan ne dan arewa ne, amma wani yare ne kai bari na misali muna da kabilu sama da biyar a arewacin najeriya to idan kuwa ka ce ba za a ambaci yare ba za a ambaci addini ba kenga shi kenan mutane sun bin sun lalace dalili kuwa shine a arewacin najeriya jinsi guda biyu aka sani daga hausawa sai fulani to duk wani abin da zai taso ko daga sama ko daga kasa in aka ce an tura shi arewacin najeriya to dama shikenan ire-irenmu kenan babu abin da ba za ma mu sani ba to amma idan aka ce an sa shi da mato da ba tura ba ko ma wane ne ya san cewa jihar kaduna suna da yarurruka kaza plateau yarurruka kaza dole sai an bi diddigi in ma za a nemi wakilai za a nemi wakilai na kowane yare a takaice su je su wakilci mutanensu idan ba su samu abin da ya kamata su samu ba to su yi kuka da kansu amma in aka ce gaba ɗaya an share shi shi shikenan kwata-kwata najeriya ta arewa ta zama ta mutum biyu to baka ganin kamar ita gwamnati ta yi la'akari da irin matsalolin da ake samu musamman game da addini mun ga tasirin da batun addini ya yi musamman a zaɓuɓɓukan da aka yi da kuma waɗansu eh, batutuwa ma gaba ɗaya a najeriya baka ganin shi yasa ita gwamnati ta ce bari ta cire batun addini da kabila da yare a cikin wannan eh, kundi na eh, rajistan 'yan ƙasa saboda ya zama a kai ɗan najeriya Najeriya ne kai dan Najeriya ne ba tare da la'akari da cewa a'a ga yarenka ga addininka ba? yan siyasa su suke amfani da wannan dama da suna ganin kamar in suka yi amfani da waɗannan kalmomi za su sami biyan bukata ba su san cewa sun jawa kasan nan masifa ba sun jawa kasan nan bala'i shin idan haka za mu tafi sakaka haka ba mu san inda muka fito ba da inda muke da inda za mu ba ni ina gaya maka Zainab wallahi muna cikin damuwa wanda ba ba mu san ma yadda za mu yi mu wannan matsala ba. Daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau Kanen Pam Horo ta ce akwai tambayoyi masu muhimmanci da za a gabatar a lokacin ƙidayar don ba gwamnati damar fahimtar bukatun al'umma. Ya ɗauki wannan shekaru goma sha bakwai ba mu tabbatar da ba mutane a Najeriya ba. Kuma mun ga gine-gine ya tashi ba iya san iyakan gine-gine wane ne gida wane ne coci wane ne eh, masallaci gwamnati na son ta tantance ta san sauƙi ya ɗira kan mutane domin a kowace irin angwani a san irin abin da za a kawo titi ne makaranta ne clinic da, sauransu uh, mutane na karuwa kuma su uh, wayannan abubuwan da gwamnati na bayarwa ba su karuwa shi yasa sai ka gan klinik guda ɗaya mutane a cika cika a wannan karo waɗanne sauye-sauye za a samu musamman akan takarda na ƙidayen al'umma na tuna uh, lokacin da muka yi na dubu biyu da shida a za a tambaye ka yarenka za a tambaye ka addininka za a tambaye ka yara nawa kake da shi daga yanzu akwai canji wanda za a tambaye ka kai taba yin ciki ciki ya zuba yara nawa ka haifa yara nawa ka taba yin cikin su yara na ka taɓa haifa masu rai mara rai da sauran wayansu abubuwan da baka zata ba gwamnati na son ta sani don ta san inda za ta tafiya da lafiyan ta yi tafiya da lafiyan ah, mutanen wannan kasa gaba daya karka ce kana sauri kai ka za ka bude kasuwa ko kana sauri za ka je ka zauna tare da abokanai mun san maza ne masu wannan complain muna roko maza ku ɗauki lokaci ku zauna da ana ɗaukan yare da ana ɗaukan addini amma wannan karo gwamnati ta ce ba za ta ɗauki yare ba me yasa sai ya ya zama muna muna faɗa muna yaƙi da juna kamar ba mu so mu haɗa kai mu zauna mu yarda cewa abin da za mu yi addini bai kamata ya raba mu ba gwamnati ta duba haka ta ga to idan in wannan zai zama hanya ne wanda za a gyara domin mu yi zama mu yi ta mutanen arewa duka kowa yana arewa duk mutanen arewa ne in kuna kudu ne duka kudu ne to gwamnati ta duba haka shi yasa tana gani eh muna da yarurruka kaɗan akwai wayanda ana ce har ma yarukan su sun tafi extinct domin inda ba a yin eh, yaren kuma dama ba su da yawa ba a yaren mutanen ba su bunkasa ba a wayansu da wayansu abubuwa hakan nan eh gwamnati na so a san irin wayannan yarurukan amma tana gani idan muka zauna bin su iya yare yare yare kanana da manya din duka to yana kawo fada To amma akwai masu ganin kaman a wato wannan sa yare yana da muhimmanci saboda idan kika duba musamman a nan arewacin Najeriya akwai kananan kabilu waɗanda su suna ganin kaman su wato an ware su kenan an. Abun da gwamnati ta ce shi tana ganin zai taimaka ya zama a healing process and integration a seamless Eh, process to shine tana gan za a gwada bari a gwada mu gani kansila mai wakiltar sarkin dawaki a karamar hukumar doma a jihar nasarawa mahmud mustapha ya jaddada muhimmancin jama'a su fito don a kidaya su aiki abin da na an kida yana yi shi ne batun maganar kidaya da za yi mutane su bai da hajin kai duk wanda sun tafi ko suna gona ne yana ba su hakuri su yi kokari su dawo ni ma ina samun albashi na abin da za yi shi ne duk idan mutanen ward na suna na suna gona zan yi kokarin tura moto daya zuwa biyu ya je dawo da su gida domin a gama kidaya su kin ga wadda aikin da na doka nake yi kenan domin akwai nauyin jama'a kaina to wani tasiri ne wannan kidayan zai yi ma al'umma gaskiya wallahi inda nake ba zan iya faɗa ga irin ba domin yana da yana da faɗi yana da yana da muhimmanci sosai so yana faɗa musu su yi hakuri ba karamin alheri bane a yi hakuri a fita a kiɗaya kowa da kowa Ƙidayar na wannan shekara dai shine zai kasance na biyar tun bayan da Najeriya ta samu 'yancin kai. Bayanai na nuni da cewa gwamnati ta ware naira biliyan ɗari da 190 don gudanar da aikin ƙidayar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ton gaishe ki Zainab Babaji. Masu sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar da ke kan bisa faifai. Allahu kai gayo sassanya zazzafa a wannan rayuwa. Kullum halin mun goda Ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa. Arziki na samun duniya. Allah kai kai mu jinsi biyu. hametik kai hametik mi rayuwa da kai su akai jinsin duniya Allahu ya kaɗai ta shi kaɗai. kadai dan adam ko akwai yawa bayan kai mu sarki daya jinsin dan adam da yawa yake kabilan duniya da yawa suke mun goda wanda ba

samu shakuwa inda so a ji daɗin duniya. Uwa mai son a so ɗanta duniya. Kishiya da kishiya suna zama inda so san babu hayaniya. Mai gida gidan ka ba hayaniya. Jinsi jinsi ƙabilu na zama inda so san babu kazaniya. Arziki Madalla yanzu agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe uku da minti 21 na safiya. Ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai duba a kan lafiyar ƙasa da irin abubuwan da suke rage ingancin ƙasar noma. Inda Dr. Zainab Nuhu ta tsangayar kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero inda ta yi bayani a game da illar gishiri a cikin ƙasa. shi gishiri a ƙasa yana haifar da abubuwa da yawa yana kuma taɓa rayuwar ƙasa ita gaba ɗayanta yana taɓa harkar noma yana illata mutane ya zamanto samun abinci ta harkar gonaki an samu matsala rashin ruwa wadatacce a cikin ƙasa yana janyo gishiri a cikin ƙasa ko kuma yin amfani da takin zamani da yawa akai-akai shi ma yana ƙara gishiri a cikin ƙasa kuma misali idan ruwa shi kanshi yayi yawa yana kwance guda misali a gonaki da ba magudanar ruwa isasshe shi ma yana janyo gishiri a cikin ƙasa akwai illoli kamar taɓa harkar raya noma sosai yana rage sinadarin nitrogen wadda su shuka ke amfani da shi sosai yana rage girman shuka har yakan kai ga shuka sukan iya mutuwa idan ya yi yawa yana haifar da gurɓacewar ƙasa kuma yana rage samar da ruwa ga shuka to hanya za a bi a magance illa da gishiri a cikin ƙasa yake yi na farko shine a samu kyakkyawan magudanar ruwa yadda ruwa zai wuce ana iya ƙara wasu kemikal domin a samu balance ya zamanto shi gishiri bai yi yawa ba kuma bai illata shi ƙasa ba. sannan dr baba gana boso na tsangayar kimiyyar ƙasa na jami'ar yobin najeriya ya yi mana ƙarin haske a game da dalilai da kuma yadda jihar yobe daga ke gabashin najeriya take fuskantar matsalar kwararowar hamada. muka duba gabashin jihar yobe jiha ce wadda ta yi makwabtaka da kasan niger wanda kuma kasan niger kowa sani kasa ne wanda take da yawan hamada to wannan hamadan dama tana kwararowa ne takan tashi daga arewa takan yi kudu ba ko ne ke kawo zaizayewan kasa daga wannan bangaren niger zuwa najeriya ba hatta karancin itatuwa kuma kin ga yawancin mu a nan a aladance mutane sukan yi girki da itatuwa to wayannan guraren gurare na dama wanda ba su da isassun itatuwa kuma dan kadan wanda ya rage da yake dan tare hamada mutane sukan je su sare shi su zo da shi gida a yi girke-girke da shi wannan ya sake haddasa zaizayen kasa din zuwa kudanci daga bodamu da niger yakan shiga cikin najeriya ya yi mana ta'adi yana sa kasan yakan toshe gonaki wajajen da dabbobi suke samu su kiwo duk wayannan kasasen yakan shiga ya zaizaye hatta da gidaje misali akwai wayansu garuruwa kamar su kaska kamar su toshiya toshiya nan in mutum ya je garin ya ga irin yanayin tilin kasa kuma kowane shekara za ka ga akalla yana kasa na yana ci gida biyu ko uku ya binne ta completely kafin ta wuce gaba to ba komi ne haddasa wannan abun illa rashin itatuwa alhamdulillah yanzu akwai wata ma'aikata wanda ita gwamnatin tarayya ta kafa ta domin ta magance wannan hamada wanda ake kiran shi national agency for the great green world to suna nan suna hobbasawa su ga cewa an an dasa itace a jihohi guda goma sha ɗaya. Shi kuma Farfesa Muhammad Abbajime na Jami'ar Maiduguri ya yi bayani ne a game da mahimmancin jari bola da kuma yadda gwamnatin Najeriya za ta iya amfani da wannan dabara wajen tabbatar da lafiyar muhalli sannan a bangare guda kuma a samar wa matasa ayyukan yi. wuraren da aka ci gaba ya zama kuɗi ne ma shara su roba su ledadewa da ana zuwa a narkar a yi wasu abubuwa da yawa da shi masu amfani na ga rubutu na ka karanta na kalla inda wannan ana mai da shi tiles a shimfiɗa shi kamar interlock tiles da ake yi a gidaje wani kuma ana mai da shi kamar katifa ne mutane ke shimfida su kwana kai wani abubuwa da yawa ana iya yi da shi amma kuma matsala babban matsala wata shine rashin ilimi da kyanta ya kamata gwamnati tunda al'umma sun gano amfanin robobi da su leda suna iya yin su sarrafa su da kansu ya kamata a kara musu ilimi a kara musu fahimta yanda zai zo ya zama babba har ya kasance kamar su ledodi da robobi ma babu ma ba za ka ma gan a layi ba alal misali kamar ana dan ba da wani tallafi a ce in ka kilo daya za a iya saye shi ko naira ɗari nan ba da dadewa ba za ka ga dukka titina ba za sake ganin su lera ko roba a jefe ba an ina ga wannan kuma zai yi tasiri sosai na ɗaya ya rage dotti-dotti da ake gani a muhalli gurbatan muhalli ita kanta da illa kuma da zai jawo kan al'umma da kuma illa da zai jawo kan dabbobi da muhalli kanta inda ake noma a yi noma shi zai hana tashin albarkatun gona da sauransu kinga an ɗan rage masuraro wannan shine iya abin da lokaci ya bamu dama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a tara da mu cikin shiri na gaba domin jin bayanai a game wani shirin tallafi da kasar Japan ta ƙudiri niyyar baiwa Najeriya domin bunƙasa harkar jari bola wanda a turance ake kiransa circular economy. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi ma'asala. Madalla da wannan ne kuma kai muka shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi da kaiwa ya kashe sojoji 33 a gabashin kasar Burkina Faso a jiya Alhamis, kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana. Wani bayanin rundunar sojin na cewa wata tawagar sojoji ce ta yi kicibis da abin da ya kira haɗaɗɗe kuma gagarumin hari a yankin gabashin kasar, wanda kuma ya sanadin raunata sojoji sha biyu. Kasar Pakistan ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta sayi ɗanyen man Rasha mai rahusa da amincewa Amurka, kuma ana sa ran jirgin jigilar man na farko zai iso ƙasar nan ba da jimawa ba. Mashud Khan, jakadan Pakistan a Amurka ya bayyana haka a wani taro da cibiyar Wilson santa ta kudancin Asiya ta shirya kan makomar dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu a birnin Washington. rasha ta faɗa jiya alhamis cewa za ta hana ziyarar da ofishin jakadanci zai kai ma ɗan jaridar amurka evan gashkovich da ake tsare da shi a matsayin ramuwar gayya saboda kin ba da biza ga 'yan jaridar rasha da dama da amurka ta yi ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya koka a ƙarshen makon da ya gabata cewa amurka ta hana 'yan rasha biza da suka shirya tafiya tare da shi zuwa hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na amurka masu sauraro da haka ne kuma kawo karshen shirin namu na hantsi sai zuwa can an jima da la'asar idan allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma producer musulman abu da injiniyan mu na yanzu carl Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'asala.